et de l'actualité 24 heures sur 24. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantu. a yau ranar talata sha uku ga watan satumba na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu. cikin shirin za ku ji cewa jam'iyyar ypp a najeriya ta yi allah wadai tare da kiran a ɗauki mataki bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa sanata ifeanyi uba a anambra sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jamhuriyar nijar amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron shi na farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Sarki Charles na Ingila da 'yan uwansa uku sun yi ta takawa a hankali suna bin bayan motar da ke dauke da gawar sarauniya Elizabeth J. Litini a wani jerin gwano da aka yi na nuna alhini. Aka bi ta titunan da suka yi cinkus da mutane a Edinburgh, Scotland. sarki charles saye da kakin soji ya samu rakiyar gimbiya an da yarima andrew da yarima edward yayin da motar da ke dauke da akwatin gawar mahaifiyarsu daga fadar holy road house masaukin sarauniyar a hukumance da ke scotland zuwa babbar majami'ar gales elizabeth ta rasu ranar alhamis a balmoral castle da ke yankin tsaunukan scotland wani wurin da take matukar sha'awa dubban 'yan scotland ne dai suka fito bakin titunan edinburgh don nuna girmamawa ta ƙarshe ma marigayya sarauniyar jiya litini kasar ukraine ta yi ikirarin sake kwato wasu ƙauyuka da dama a arewa maso gabashin kasar inda ta fattattaki wasu sojojin rasha zuwa kan iyakar kasashen biyu bayan wata da watanni da ukraine da rasha suka kwashe suna ɗan samu da kuma rasa 'yan yankuna shugabannin ukraine sun birge a wuta hoɓasa da suka yi ta tun daga farkon watan satumba a yankin kharkiv ma'aikatar tsaron rasha ta ansa a ƙarshen mako cewa tana janye sojojinta cewa tana sake haɗa kansu ne a gabashin donetsk ole senehubov wanda shine ukraine ta naɗa gwamna a yankin kharkiv da ke arewa maso gabas ya ce a wasu fagagen dagar masu kare ƙasarmu sun kai hari har kan iyakarmu da rasha inda har sojojin rasha suka yi ta janyewa cikin firgici a kasar mozambique masu tsauran ra'ayi da ke haɗa kai da ƙungiyar isis sun shiga kai hare-hare a kudancin ƙasar inda har suka isa lardin nampula mafi yawan jama'a inda suka kai farmaki kan wata ƙungiyar 'yan katolika cikin waɗanda suka kashe har ma da wata mai aikin ibada 'yar asalin ƙasar italiya da farko masu tsatsauran ra'ayin sun farma lardin ne a farkon wannan watan sannan suka ci gaba da kai hare-haren suna ta farma cibiyoyin karkara da kuma kulle kawunan mazauna wuraren yakin sunkurin nasu ya tsaya ne a lardin cabo delgado na arewa mai nisa a mozambique inda aka hallaka mutane wajen dubu hudu baya ga wasu 950 da aka raba su da muhallansu cikin tsawon shekaru hudu Wannan tashin hankalin ya kuma kawo cikas ma wasu ayyukan bunƙasa tattalin arziki ciki har da aikin da kamfanin Total Engages na ƙasar Faransa ke yi na samar da gas da kuma gina wata babbar mahaƙar ma'adinai inda za a rika haƙo sinadaran yin batiran iza motocin lataroni irin su Tesla. jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin na zamu leƙa Najeriya, inda a ƙarshen mako ne wasu 'yan bindigar suka kai wa ayarin motocin sanata Ifeanyi Uba hari a jihar Anambra. Lamarin da ya sanadiyar rayukan wasu 'yan sanda da farar hula. Wakilin Alphonsus okorugwe na ɗauke da wannan rahoton. Jam'iyyar Young Progressives Party YPP ta yi tur da harin da 'yan bindiga suka kai kan ayarin motocin sanata Ifani Uba wanda ke wakiltar mazaɓar Anambra ta kudu a majalisar dattawa. Wannan ya faru ne a yammacin jiya Lahadi a daidai kasuwar garin Enugu da ke karamar hukumar injikoka ta jihar Anambra, inda 'yan bindigan suka buɗe wuta kan ayarin sanatan suka hallaka wasu 'yan sanda da farar hula. a wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka. Kakakin jam'iyyar YPP Mr. Wale Ebola Martins ya bayyana ɓacin rai tare da kira ga gwamnati da ta tashi tsaye wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma. We are not happy we are sad. It all sums up the level of insecurity in the land. The government should rise up to our responsibility of security for the lives and property of Nigerians. Ya ce ba mu ji daɗi ba, muna baƙin ciki. Wannan na nuna matakin rashin tsaro da ke ƙasar, kuma ya kamata gwamnati ta tashi tsaye kan alhakinta na kare rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya. Aikin gwamnati ne ganin ta samar da isasshen tsaro, kuma wannan shi muke kira ga gwamnati ta yi a halin yanzu. Mun yi alawadai da wannan harin, wannan rashin hankali ne da kuma abin takaici. yanzu rundunar 'yan sandan jihar anambra ta tabbatar da aukuwar lamarin kuma wani sakon karta kwana da mai magana da yawunta mr tochukwu ikenga ya turo na cewa lalle akwai harbe-harbe da aka yi a garin enugu da suka shafi sanata ifani uba Kwamishinan 'yan sanda CP HHN da kansa ya jagoranci 'yan sanda zuwa inda lamarin ya faru. Mun rasa 'yan sanda biyu da farar hula uku, yayin da wasu 'yan sanda biyu na karɓar magani a asibiti mun kwato bindigogin nasu, kuma har yanzu ana nan ana gudanar da aiki a garin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya. a gaida alphonsus okurigwe har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya Dr. filu jiya litinin firaministar bangladesh ta ce dadewar da 'yan gudun hijirar rohingya sama da miliyan guda suka yi a cunkusassun sansanoni a kasar ta zama barazana ga tsaro da kwanciyar hankali matuƙa. baya ga kuncin da su kansu ke fama da shi daɗewar da suka yi a nan na shafar ingancin tattalin arziki muhalli tsaro da kuma siyasa da zamantakewar bangladesh a cewar firaminista sheikh hasina a wajen buɗe taron wuni uku na ƙasashe 24 na yankin india da pacific amurka da bangladesh ne masu masaukin baƙi na wannan taro kan tsarin tafi da sojoji a ƙarshe a sweden da farko sakamakon kusa da na ƙarshe na zaben da aka gudanar ranar Lahadi ya nuna cewa wata gamayyar jam'iyyar siyasa ta masu ra'ayin riƙau ta kama hanyar yin galaba kan wata gamayya ta jam'iyyu masu ra'ayin sassauci ƙarƙashin jagorancin firaminista magdalena anderson haɗakar 'yan adawar ta ƙunshi wata jam'iyya mai adawa da shigowar baƙi wadda ta yi ficen da ta taɓa yi ba wannan karan to sai dai sakamakon farkon ya nuna an yi kankan kan ta yadda sai da hukumar zaben ta ce ba za a iya sanin sahihin sakamako kafin gobe laraba ba lokacin da ake sa ran kammala har hada wasu kuru'un da ba a kidaya ba ciki har ma da waɗanda aka kada daga ƙasashen ƙetare bisa ga ƙidaya ta farko jam'iyyar social democrat ta su anderson mai ra'ayin sassauci ta samu kashi 30.5 cikin 100 na kuru'un wanda ya kuna kowace jam'iyya to amma gamayyar jam'iyyu hudu na masu ra'ayin sassauci ta kasa samun adadin da ake bukata a majalisar dokoki mai kujeru 349 da farko hasashe ya nuna cewa anderson za ta iya galaba amma da kyar to amma kuma da aka doshi yamma sahihan ƙurƙu suka daɗa shigowa sai sakamakon ya nemi karkata ga 'yan ra'ayin rikan kuma. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. duniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kokun ba za na ƙosa ba ƙarshen la labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba a yi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zanu bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe yi karo da dan Musa ya so in dan huta ni ko na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yau ba. nake nisa na yi karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa a kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yi ba garin fulawa ni ne adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na galiba batu yar mutanen yola Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban ba. nake nisa nai karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa a kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba garin fulani ne adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na ga Lubabatu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani sarki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba. Dogo ke dai aljana ce haɗu da ke labari ki bani in baki tiran da na ganki nake san in sake kallon ki wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo ta mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. sai an manta. Masu rare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. A yanzu nan duk hanyoyin da ka sani eh, wanda suke shiga garin birnin kudu sun toshe. Yanzu mutumin da zai ɗauko kamar tirela guda ta shinkafa ta ina zai bi ko kuma mutumin da zai ɗauko bulawa tirela guda ta ina zai bi ko kuma tankar mai ta ina za ta bi. duk mutumin da zai shiga cikin birnin kudu sai dai ya kwale kwale gaskiya ba karamin istila'i ne mu kanmu yan kasuwa mun shiga cikin haula inda mu taɓa shiga irinsa ba domin a kashi goma ɗaya ma ba ma ɗauka hauhawar farashi ya faru sakamakon karyewar wannan gadar gabar da mu kudu da arewa babu wata hanya da mutum zai shigo karamar hukumar birnin kudu a cikin daɗin rai babu. majalisar tarayya da sanatoci su je su gaya kasa lalle ba halin da jama'a suke ciki. Nauyin fa su ji tsoron Allah. Shirin a yau na jihar Jigawa inda matsalar karyewar gadoji akan hanyoyin mota da suka sada wasu bangarori na arewa maso gabacin Najeriya da wasu sassa na jihohin Jigawa da Kano sanadiyar ambaliyar ruwa ta gurgunta harkokin tattalin arzikin jama'a yayin da al'amuran yau da kullum a yankunan suka tsaya cik a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai Madalla. Masu saurare harkokin tattalin arziki cinikayya da walalar jama'a na ci gaba da gurguncewa a sassan ƙananan hukumomin da ke yankin kudancin jihar Jigawa a Najeriya, musamman yankin karamar hukumar birnin Kudu saboda karewar gadojin da ke kan titinan yankin biyo bayan ambaliyar ruwa sakamakon mamakon ruwan sama da ake samu akai-akai a damunar bana. Baya ga karewar gadoji yanzu haka dai. ambaliyar na ci gaba da lalata amfanin gona da rusa gidaje a garuruwa da ƙauyuka. kusan makonni biyu kenan aka shiga yanayin ba shiga ba fita a yankin karamar hukumar ta birnin kudu sanadiyar mummunan tasiri na wannan ibtila'in karyewar gadoji da ke kan hanyoyin da galibin matafiya daga jihohin bauchi da gombe da adamawa da taraba da ma wani bangare na jihar borno zuwa kano su ratsa ta cikin jigawa Malam Musa Alassan ya baza wani dan kishin ƙasa ne a yankin karamar hukumar ta birnin kudu ya fayyace halin da jama'ar lardin suka shiga. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a halin yanzu ake ciki. A yanzu nan duk hanyoyin da ka sani eh, wanda suke shiga garin birnin kudu sun toshe. Hanyar da ta taho daga kyawa ta tafi birnin kudu a toshe take hanyar da ta taho daga university na dutse ta taho birnin kudu a toshe take ta hanyar da ta tashi daga kwanar goma ta tafi birnin kudu a toshe take duk gaba ɗaya wayannan gadojin na kan wannan hanyar gaba ɗaya sun lalace. Wannan wuraren da ka faɗa eh, ga wanda ya san wurin ya san cewa kamar mutanen Adama da Taraba da Bauchi har ma mutanen Jos da wasu bangare na Maiduguri ta nan suke wucewa idan za su zo musamman Kano ko za su wuce su je Katsina da wasu sassa na arewa maso yammacin Najeriya. Kamar kana cewa yanzu yanzu ba a iya bi ta wannan guke nan? completely babu hanya babu hanya completely sai an ɗauko duk wanda ya bullo sai dai ya bi ta jama'are ya zagaye ko kuma su zagaya ta azare su zagaye su tawo kano duk wannan hanyoyin gaba ɗaya babu yanzu su gaba ɗaya sun kulle kuma babu duk wani essential da suke shiga cikin garin birnin kudi yanzu duk gaba ɗaya babu kana nufin kaman kayayyakin abinci da kayayyakin masarufi ba a iya shiga da su gari kenan tunda manyan motoci ba su da kwale-kwale ake ka ce ana amfani da kwale-kwale to ya hi sufurin kwale-kwalen yake gudana gaskiya akwai hadari babu life jacket a wuyan kowane ko da fasinja guda daya haka kawai za su zungume su sai sun zo ko sun zo tsakiya ko kuma daga gefe sai ka ga kwale-kwale ya yi karo to kaga irin wani abubuwan ake samun hadari amma hukuma ba ta taɓa zuwa ta ga halin da ake ciki ba. Kuma kamar an ce matasan da suke tuka kwale-kwalen na farko ba su da kwarewa na biyu kuma an ce kamar ma suna ɗan afa wani abu kafin su fara yi. To wannan idan ka je ka gani da idan ka kai ma za ka tabbatar da cewa ai eh, akwai matsala. Shi ne to ya za ka turo kwale-kwale da mutane a ciki a matsayin da mutum goma ka ɗoro babur ka ɗoro buhun masara ka ɗoro buhun shinkafa ka ɗoro ciki. kuma hailo wancan shi kuma ya ɗauko shinkafa a zo a haɗa a tsakiya fa sai wannan yana tura wannan yana tura wannan to ai kaga komai zai iya faruwa babu life jacket a kowane ɗaya daga cikin su kuma shugabannin mu suna ji suna gani to da yanzu ka ce kayayyakin abinci musamman na masarufi ba sa iya shiga wani hali kenan ake ciki misali ana cikin halin kakanuka sai dai Allah ya tsare mana kuma Allah ya bamu abin da za mu ci mu sha amma gaskiya tsakani da Allah ana cikin wani yanayi saboda haka ni na kira ga shugabanni su ji tsoron Allah wayannan jihohin guda tara da sanatocin da 'yan majalisar tarayyar mu nau'in nan jihohi guda tara abin da ya kama daga taraba yola gombe bauchi jos jigawa kano borno da dukkanin sauran jihohi waɗanda suka yi linkin ba da ƙasashen niger duk gaba wannan hanyar ita kadai ake ake yin kudu ita kadai ake yin arewa yan majalisar tarayya da sanatoci su je su gaya shugaban kasa lalle fa da halin da jama'a su suke ciki nauyin fa akan su yake su ji tsoron Allah kazalika malam Isa birnin kudu da Shehu Dangwate mai naman rago sun yi tsokaci game da lamarin wadda har ma ya sababa hauhawar farashin kayayyaki. hakika wannan karyar gara da aka samu ta wannan kafin gana gaskiya ba karamin istila'i ba ne mu kanmu 'yan kasuwa mun shiga cikin ha'ula inda mu taɓa shiga irinsa ba domin a kashi goma ɗaya ma ba ma ɗauka muna cikin wani yanayi don Allah a duba lamarin nan a taimaka mana a tausaya mana a gyara mana wannan hanyar Bauchi Jos Adamawa Mubi Borno duk mu ne dole wannan hanyar ce za su bi gaba ɗaya komai ya riga tsaya cak. Gaskiya birnin kudu ta tsinci kanta a cikin wani hali wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin hauhawar farashi ya faru sakamakon karyar wannan gadar sannan duk hanyoyin nan wanda ka shigo daga dutse ka zo birnin kudu a toshe take karye take waccan gadar tsamiya wadda ita tun kafin damuna aka aka ruguje ta ma kafin ta ruguje aka je aka ruguje ta da niyyar za a aiki har damuna ta zo ta har yanzu nan ba a yi aikin nan ba sannan akwai hanya wadda take da kyawa zuwa birnin kudu zuwa bauchi zuwa can state ɗin da ta haɗa ta haɗa state wajen state uku wannan hanya amma har yanzu babu wani abu da aka zo aka yi to ni da ina kira ga gwamnatin tarayya do Allah ta dubi wannan al'amari ta taimaki birnin kudu a yi wa wannan abu da gaggawa a samu a ceto mutanen karamar hukumar birnin kudu daga cikin halin haulayi. To nan gaba a cikin shirin zamu mu ji abin da kungiyar matasan garin birnin kudu ke faɗi da kuma matakan da gwamnatin jigawa ta ce tana ɗauka. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa zabu da kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki. mai Masu rare Kabiru ya usitti shine shugaban kungiyar ci gaban matasan birnin kudu wato BYA. Gabar da mu kudu da arewa babu wata hanya da mutum zai shigo karamar hukumar birnin kudu a cikin daɗin rai cikin kwanciyar hankali babu. Saboda haka wannan kungiya ta birnin kudu Youth Association BYA a madadin matasa da sauran al'ummar karamar hukumar birnin kudu muke kira ga gwamnatin tarayya ta kawo mana ɗauki ta kawo mana agaji ta kawo mana tallafi ta taimake mu ta taimaki rayuwar al'ummar mu musamman makwabtan jihohinmu waɗanda suke shigowa babban asibitin gwamnatin tarayya domin neman lafiya. sai dai a nata bangaren gwamnatin jihar jigawa ta ce tana ɗaukar matakan da suka dace game da lamarin kamar yadda mataimakin gwamnan jihar malam umar namadi ke faɗi. dukkan gadojin da suke na gwamnatin jiha ne mai girma gona ya ba da umarni kuma an je ana wannan aikin aika lalle lalle a samu hanyar da za a yi a an gyara waɗannan abubuwan mutane sun samu sauki misali yanzu kai gadar mu guda ɗaya da ta fara samun matsala wanda ke ta wajen baranda bisa umarni mai girma gona mun tura injiniyoyi suka je su duba me ya faru da wannan gadar sannan bayan ma idan ya zama dole sai an sake wannan gadar abinda muka yi kokari dole za a samu wuta. wata hanya ta daban wanda za a yi a kokari a haɗa mutanen don wani wurin an aka gyara shi to mutanen birnin kudu da aka rufe su da sauran mutanen gwaron duka za su samu hanya. masu are kashen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum. a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu ta da rashin aiki daga labaita. A gai da Muhammadu Ibrahim yanzu kuma lokaci na Sulmuna Barma zai kama na sharhin jaridin jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa wakilin musamman na sakataren majalisar ɗinkin duniya a afirka ta yamma da ta tsakiya ya bayyana gamsuwa da abin da ya kira ci gaban da aka samu a yaƙi da ta'addanci a niger sannan ya nuna farin ciki a game da tantaunawar da aka fara a tsakanin bangarorin siyasar kasar bayan shafe shekaru da dama na rashin gudanar da taron majalisar warware rigingimin siyasa na sai ndp shirya ta ce Muhammad Saleh Anadif ya bayyana hakan ne jim kaɗan bayan ganawarsa da shugaban ƙasa muhammad bazum a yayin rangadin da ya kawo shi birnin yamai a ƙarshen mako yana mai cewa ya zo ne domin samun bayanai a jajibirin taron majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara wanda a wannan karon za a fara daga ranar 19 ga watan satumba jaridar lanketer ta ce an shiga takun saƙa a tsakanin hukumomin nijar da kamfanin china da ke ayyukan haƙar man fetur a wannan ƙasa jaridar ta ce shugaban kasar Nijar da ministansa na man fetur sun dage a kan maganar kare muradun ƙasa. Ma'ana sai an sake lalawa ta yadda Nishar za ta mori arzikin man fetur ɗinta fiye da yadda abin yake a baya. Matakin da ke hangen takaita gajiyar da kamfanin CNPC na China ke ci, lamarin da ke ƙoƙarin haddasa takaddama a tsakanin ɓangarorin biyu. Jaridar Nijar Enter Ebdo na cewa hukumomin ilimin Nijar sun kaddamar da ayyukan dakon kayan karatun ɗalibai zuwa sassan ƙasar yayin da ya rage makonni uku a buɗe makarantun boko bayan kammala babban hutu. Miliyan sama da dubu biyu na sefa ne aka kashe domin sayan waɗannan kayayyaki don amfanin yara 'yan makaranta a tsawon watanni shida. kafin isowar cikamakin odar irin waɗannan kayayyaki na sama da miliyan dubu ɗaya da ɗari biyar na sefa Jaridar ta ambato ministan ilimi Profesa Ibrahim Natatu yana cewa gwamnati za ta bi diddigi domin tabbatar da cewa ba a sha kwana da waɗannan kayayyaki ba. Saboda haka aka umarci gwamnonin jihohi da shugabannin ƙananan hukumomi su shiga ayyukan rarraba waɗannan kayayyaki tun daga manyan birane har zuwa ƙauyuka. mu rufe sharhin da jaridar La Rue de l'Histoire da ke cewa tsarin mai guraben sarakunan da suka rasu na fuskantar jan kafa a Nijar. misalin yadda abin yake a yanzu haka a masarautar katsinan maradi sama da shekara guda bayan rasuwar mai martaba sultan alzaki kuma haka aka yi fama da irin wannan tseko kafin a zaɓi magajin sarkin birnin gaure marigayi lamido abdu jaridar ta ce zancen da ake babu wata takamaimiyar ranar da za a gudanar da zaben sarkin mayayan jihar maradi sama da wata uku bayan da allah ya yi wa sarki gada sabuwar rasuwa a dukkan waɗannan masarautu 'yan takara sun gabatar da takardu a ofishin ministan cikin gida amma shiru ba bayani sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a da malam sule da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. sarki charles na ingila da 'yan uwansa uku sun yi ta takawa a hankali suna bin bayan motar da ke dauke da gawar sarauniya elizabeth j litini a wani jerin gwano da aka yi na nuna alhini aka bi ta titunan da suka yi cinkus da mutane a edinburgh scotland sarki charles saye da kakin soji ya samu rakiyar gimbiya an da yarima andrew da yarima edward yayin da motar da ke dauke da akwatin gawar mahaifiyarsu daga fadar holy road house masaukin sarauniyar a hukumance da ke scotland zuwa babbar majami'ar Gels. Jiya Litinin kasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwato wasu ƙauyuka da dama a arewa maso gabashin kasar, yadda ta fattattaki wasu sojojin Rasha zuwa kan iyakar kasashen biyu. Bayan wata da watanni da Ukraine da Rasha suka kwashe suna ɗan samu da kuma rasa 'yan yankuna. Shugabannin Ukraine sun birge a wata hoɓasa da suka yi tafazata tun daga farkon watan Satumba a yankin Kharkiv. ma'aikatar tsaron rasha ta ansa a ƙarshen mako cewa tana janye sojojinta cewa tana sake haɗa kansu ne a gabashin donetsk a ƙasar mozambique masu tsauran ra'ayi da ke haɗa kai da ƙungiyar isis sun shiga kai hare-hare a kudancin ƙasar inda har suka isa lardin nampula mafi yawan jama'a inda suka kai farmaki kan wata ƙungiyar 'yan katolika cikin waɗanda suka kashe har ma da wata mai aikin ibada 'yar asalin ƙasar italiya da farko masu tsatsauran ra'ayin sun farma lardin ne a farkon wannan watan sannan suka ci gaba da kai hare-haren suna ta farma cibiyoyin karkara da kuma kulle kawunan mazauna wuraren masu raro a nan maka ƙashin shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol. Nisar fili hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.